يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم ثلاثة من الصفيات إشرين دوقي دوت شوال بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan shida shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya wani muke roƙo ya zartar da mu duniya da ɗayyana za ka kasu da muke cikin wannan littafi na shek abdulrazak ibn abdul muhsin albadar ta azimu sala ya mana ya fara kawo mana yadda allah subhanahu gaskatawa annabawan da suka muka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallah da yadda matsayin sallah take a wajen annabawa annabin farko shine annabi Yunus alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarci zai shiga wannan teku sannan kuma ya kasance a yi ƙuri'a a jefa shi a cikin wannan ruwa wannan ƙaton kifi ya ɗe shi annabi na biyu shine annabi ibrahim alayhi salam shi ma ya kasance ya ba sallah muhimmanci bal ma a cikin alkur'ani a cikin addu'o'in shi yana roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya shi bawan Allah ne mai tsaye da sallah da shi da zuri'ar shi baki daya annabi na uku shine annabi isma'il alayhi salam shi ma Allah ya bai shi cikin ayoyin suratu maryam Allah ke cewa mu ambaci ka ambaci labarin annabi Isma'il alayhi salam a cikin littafin Al-Qur'ani. lalle ya kanci adam Allah ne mai gaskiya wajen alƙawarin da ya da Allah sannan kuma kasance annabin Allah manzon Allah ya kasance na umartan iyalan shi da sallah da ma ka to da ka annabi na hudu shine annabi Ishaq alayhi salam da zuriyar shi Allah ke fara wasu ayoyi suratul anbiya wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila Allah ke cewa mun ba annabi Ibrahim alayhi salam mun ba shi annabi ishaqa sannan kuma ka ba shi annabi yaqub nafilatan qarin ladani wa kullan ja'alna salihin dukkan su mun sanya su bayan Allah ne managarta Allah ta waje'alna mun sanya ƴaƴan annabi Ibrahim da ma babansa annabi Ibrahim a immatan wasu jagorori ne ya duna bi amrina suna shirarwa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa auhayna ilayhim fi'l al-khairat sannan mun musu wahi na aikata ayyukan alkhairi wa iqama as-salati wa ita'a az-zakat sannan kuma musu wahi nasi tsayi da sallah sannan kuma su ba da zakka annabi na biyar shine annabi shu'aib alayhi salam annabi shu'aib Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi wajen mutanen da suke toye mudu mana inda su yi awu ba sa cika ba ma'auni da kai kasance je yana ta musu wazi yana hana su a san wannan ta'addanci da suke a ban ƙasa to da rashin imani ya sa suka bude bakin suke mai ya shu'aibu a salatuka ta muruka an nasuruka ma ya abudu a ba'una ya kai an damu Allah an shu'aibu yanzu sallar ka ita take umartan ka kari ya kasance mu dinga bauta wa ababen da iya musu ke bautawa malamai Allah ya musu albarka suka ce a cikin wannan aya da wannan magana ta mutane annabi shu'aib alaihi salam ya nuna kenan a ce su sun san annabi shu'aib baya girma komai a rayuwar shi fiye da yadda yake girma manabarar sallah imam sa'adi Allah mai rama yake cewa inna salata lam tazal mashru'atan lil anbiya lil anbiya al mutaqaddimin ita ne a cikin aya na mu gane kenan a ce ita sallah ba ta gushe ba abin shar'antawa ce ga annabawar da suka ruka fadai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annaha min afdalil a'mal sannan kuma ita sallah tana cikin mafi farlan ayyukan mutum hatta innahu mutaqarrar inda al-kuffar fadlaha har waje wani suke ba musulmai ba sun gane yadda musulmai suke girmama lamarin sallah wa taqdimaha ala sa'il al-a'mal da suke gabatar da sallah akan sauran ayyuka wa annaha tanha 'anil fahsha sannan kuma ita sallah tana hana mutum da alfasha sallah tana hana alfasha wal munkar da kuma mummuna aiki wa hiya mizanun lil imani wa shar'ihi sannan ita sallah alama ce na imanin mutum da kuma kiyaye shari'o'i na musulunci a addinin Allah fa bi iqamatiha takmulu ahwalul 'abd da tsayar sallah ne na waran bawa za su ta wa bi adami iqamatiha tasallu ahwalu diniya sannan kuma da rashin tsayar sallah ne lamuran mutum na addini za su gurbace ka ga lamuran shi na addini sai a hankali to ka kaga wannan bayan Allah mutanen nan shu'aibu suke ce mai shin sallah ka ce take hana mu mu daina mu daina bautawa ababen da iyayen mu suke bautawa idan kana wajen annabin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya mai magana annabi Musa alaihi salam da haka shi ba lokacin da Allah subhanahu wataala ya mai wahayi bayan Allah ya yi wa annabi Musa wahayi umarni na farko shine Allah subhanahu wataala ya ce bauta mai sannan kuma ya tsaya da sallah Allah ke cewa Musa fa sami lima yuha kaji me ake maka wahayi innani ana Allah la ilaha illa ana tabbas ni ne ubangiji Allah babu abin bauta da tantanta sai ni fa'budni wa aqimis salata li dhikri ka bauta mun sannan kuma ka tsaya da sallah dan an bato na inji Allah subhanahu wa ta'ala bayan sai fadalla zalika ala izami qadri salat sai wannan magana ta Allah ta nuna mana girman lamarin sallah wa fadliha ala sa'il a'mal zama ma falalanta akan sauran ayyukan dukkan duniya إذ لم يبدأ منازيه وكلمه بفريضة أول منها سيد الله سبحانه وتعالى ببالي وأن موسى لنا باين لا إله إلا الله سيما غدا سيد سلم ثم كان من أول ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به أفضل فنبين الله سبحانه وتعالى يا أمرتي أن موسى عليه السلام ya je ya yi wa bani isra'ila wa'azi za ka farko abu da allah subhanahu wa ta'ala ya fara wa allah musa alaihi salam ya umarci bani isra'ila sallah cikin ayoyin suratul allah ke cewa wahayna إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة الله كتابني وحي ذو أن موسى دلو وانشاء النبي هارون عليه السلام lallai ku tanada wa mutanen ku gidaje a cikin garin misra waj'alu buyutakum qiblatan sanako ku sanya gidajenku su kasance su ne a alqiblatun mana masallatanku wa aqimu as-salata ku da sallah in inji Allah su ba subhanahu wa ta'ala annabi dawud alayhi salam yana cikin annabawan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su lokacin da ya aikata laifi za ka yi ne bai tuwaye kuma zuwa ga Allah su subhanahu wa ta'ala da ka sai suna babu abin da ya kamata ya yi wa Allah don Allah ya ji daji ya karbi tuwon shi cikin sallah za ka Allah ya wani abin cikin sautu ta Allah ta fastafa rabbahu wa kharrara ki an wa'ala za ka sai annabi dawud alayhi salam ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya gurfana yana mai rufu da sujira sannan kuma ya tsara komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi isma'ila dan annabi da annabi Sulaiman dan annabi Dawud annabi Sulaiman dan annabi Dawud alaihi wassalam shi ma lokacin da ya kasance da dawakai suka shagaltar da annabin Allah ya manta yana ta kallon ya kace suka shagaltar da shi daga yin sallar la'asar akan lokaci da ta ce da rana ta faɗi za ka Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin shi ma cikin sautin Allah ke cewa ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب lalle mun ba annabi dawud alayhi salam kyautan yaro annabi sulaiman ma dalla da wannan bawa annabi sulaiman alayhi salam innahu awwa lalle bawa ne mai yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kan Allah subhanahu wataala ya ba annabi sulaiman mulki bal na cin addu'a ne sai ahadin min ya Allah ka wani mulki irin mulkin da babu wanda ya irin wannan mulki za ka amma da haka Allah cikin innahu awwabun lalle shi mai komawa ruwa ga Allah su ba na wataala ne ma'ana mulkin da Allah ya ba annabi Sulaiman bai yi shagaltar da shi daga komawa ruwa ga Allah su ba na subhanahu wataala Za ka Allah ta is uriba alayhi bil ashi safinatu liya da lokacin da aka bijiro mai da dawakai a lokacin walaice sun yi sau faƙara inyi ahbautu hubban khairi arziki rabbi hatta tawa min hijab za ka sai ki cewa kai lallani na fifi ta kallon dawakai daga ambata Allah ma'ana sallah hatta tawa min hijab har da ya kasance rana ta kuma na ta fai za ka sai ki taron tuha a rai ku zaunin kamar kan bisu ɗaura ana za ka sai kasance ya fara dukan ƙafafuwan wannan dawakai nashi sannan yana dukan wayar su mana ya yi yanka su saboda mene sai ya shagaltar da shi daga sallah amma ta Allah subhanahu wataala ibnu kasir Allah mai rahama yake cewa mafi yawa cikin magabata wanda suka fassara lissafin alƙur'ani suke cewa lallai annabin Allah annabi Sulaiman alayhi salam ya shagalta da bijiro da wannan dawakai ne هل يكفنتي لوك سنسلا لعصر يوتي والذي يقطع بي أنه لم يسرك أمر سيلة أبن دمانوي سكفدا دكتا صلى الله عليه وسلم سكتي أن مسلمان بيبان سلا لعصر وعوان بجري دنگنگن بالدنگن ياتوا بل نسيانا سيلة ياتوا دم وانتوا كما شبن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق كما إنه من أبيافه لمنزل الله صلى الله عليه وسلم غرانا ياتوا خندق manzon Allah ya shagalta da yaƙi sai ya karance sallar da aka ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta bai yi ta ba har sai da har sai da kanci aka kira sallar magariba sannan manzon Allah ya sallar da aka sallar ya sallar magariba manzon Allah ke cewa shagaluna an salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya sallar da asar manzon Allah ke cewa mala Allahu qulubahum wa mara Allahu quburahum nara Allah subhanahu ta'ala ya tike cikin kabarukan kafirai da wuta to shi zai fitar da manzon Allah daga sallah to da ka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya manta ne sallah to da ya shiga cikin labar yaki haka shi ma dan Sulaiman alaihi salam da ka annabi na goshe annabi zakariya alaihi salam Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin shi a cikin suratu al-imran Allah ya fana da tul malaikatu وهو قائم يصلي في المحراب ذاك السيم لا يكون الله سككرا النبي زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب اللهار ينا سينا صلى وصلاتي معناك يا فاني لقت اللي كان سيروك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يا باشي يارو وانت زي قاعدين الله سبحانه وتعالى يا بابو العبادي ميطيتين سورة مريم عليه السلام يدي قلت النبي زكريا عليه السلام ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yana roƙon Allah subhanahu wataala ya azanta shi da zuriya ta gari kuma tabbas Allah subhanahu wataala ya amsa addu'a ta annabi zakariya alayhi salam ta da Allah subhanahu wataala ya azanta shi da yaro dan albarka annabi yahya alayhi salam annabi na gaushi ne annabi isa alayhi salam shi ma tun yana yaro dan karami a cikin zanin goyo yana cikin ababen da yake fara bani isra'il yake cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yake cewa lalle ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya ba ni lissafin injila wa na biya, sannan kuma Allah su subhanahu wa ta'ala ya sanya ni annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu sannan Allah ya sanya ni bawa ne yaro ne ɗan albarka duk inda na kasance وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فقال الله أمو وصيتي دني صلى نبار زكاة مذكر إنا رأي سيواني لولي كنا شيء تصلى أنا تتصور رأيواني ذاك إنساني تلو كتمتيك سنشي يبلغ كوما تلو سنيار ويكن سيكي شكرا وقي za أبار ba تنشر umartar shi da sallah har lokacin da karshe ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dawo wajen annaba baki daya Allah subhanahu wataala a cikin suratu maryam Allah subhanahu a cikin suratu maida Allah subhanahu wataala ya ba labarin wasu annabawa Allah subhanahu wataala ya ba wasu annabawa cikin bani Isra'il Allah ya wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 nabiya Allah ya mun karbi alqawar bani isra'ila. sannan mun aika musu jagorori guda goma sha biyu da suke su wa qala Allahu inni ma'akum Allah kace mun isa dan dai tabbas ina tare da ku amma yaushe na kace ina tare da ku la in aqamtum as tabbas idan kuka mai da sallah wa ataytum az-zakata kuka ba da zakat dukiyar ku wa amantum bi rusuli Ku kai imani da wanzannina to dan taimake ku amma duk lokacin da ka ce ku juya baya ba ku yi imani da manzanni na ba ba ku tsayi da sallah ba ba ku ba da zakka ba Allah zai tsira har mutu daga lamarin Allah muke roƙo ya rasar da mu juna da lahira idan ka zuwa ga annabawa baki daya Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu maryam ya ambaci annabawa baki daya ya ambaci annabi zakariya ya ambaci annabi yahya ya ambaci annabi isa alayhi salam sannan Allah tattala ya ambaci annabi Ibrahim sannan Allah tattala ya ambaci annabi Ishaqa ya ambaci annabi Musa da Haruna Allah tattala ya ambaci annabi Ismail da kuma annabi Nuh bayan Allah ya ambaci take cewa annabi Idris bayan Allah subhanahu wataala ya ambace su sai Allah yake cewa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin min dhurriyyati Adam wa inna sunna jerin mutanen da Allah musu baiwa تكن أن باورلا من ذرية آدم تكن ذرية النبي آدم عليه السلام ومن من حملنا ما نوح دما سال دوتا دمك أوكيتو تكن ولا ولا تكن متنا النبي عليه السلام ومن ذرية إبراهيم هكا دوت جاهز تكن ذرية النبي إبراهيم عليه السلام وإسرائيل دوان فاتكن ذرية النبي يعقوب عليه السلام وممن علينا واجتبينا لما شاءت المتنم كثيرا واجتبينا مكذابين الله إذا تتلى عليهم إذا أنا كلمت آي وين الله خروا سجدا سيس غرفا سنا ما سجدا سجدا وبكية سنا ما سفوكا تكاغون أن وانا يبوني وانا الله سبحانه وتعالى يوسف لكن سيعلم الأبوال أتوانا آية تسكن سورة مريم أسن لن يتكن أنه ya kasance wajen da suke komawa shine zuwa ga yiwa Allah subhanahu wataala sallah suna yi wa Allah suna bauta wa Allah sannan kuma suna neman kusancin Allah subhanahu wataala da sallah bayan annaba sun wuce sai ya kasance aka samu damuwa aka samu wasu jama'a? wanda suka so na tajjara mana sallah Allah ya fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata sai ya kasance aka samu wasu mamaya aka samu wasu jama'a bayan annaba aka samu wasu mutane wanda suka taunatar da sallah wata ma'ushawa ta sana suka basir zuciya fasau bayan ƙaunar hayya da sannu da shi wutar jahannama da tsari da wannan kenan duk mutum da baya sallah da shiga wuta kuma yadda allah suwa ta ya faɗa mana wani muke rukoya ta damu duniya da layar wani muke rukoya mu ikon gyarawa sai kafin mutuwa ta riske mu za su wannan shi ne musayi ɗan kaɗan na yadda annabawan Allah suke girma wani wurin sallah idan Allah sau tsara ke karatu na gaba za mu karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da mala'ika jibril ya zo ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah tun daga sama dan ya kasance bawan Allah ya gani yadda musulunci ya girma na wurin wannan bauta ita ce sallah Allah mu kirgo da kadan mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين